daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana a kan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya samun matashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hana da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi ibrahim kalmasi garba ne tare da mahmud lalo da muhammad hafiz baballe muka sake dawo muku cikin shirinmu na hantsi shin waɗanne jihohi ne idan ɗan takara ya lashe ya kuma ƙalato wasu za a iya cewa ya ɗauki hanyar cin zaɓen ma babu shakka an suka samu galaba a jihohin kamar sun samu galaba ne a zaben kwarar ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne za ku ji waɗanna jihohi ne idan kun biyo mu a cikin shirin to daban da batan matasa ne za su yi zaɓe a karon farko a najeriya ko yaya suke ji gaskiya ina jin daɗi ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko zaɓi ra'ayina zaɓi wanda nake so a Lallai to sai ku biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani, amma yanzu sai a fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikin tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a babban zaben ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda. a wani jawabi da yi wa kasar ta gidan talabijin jiya juma'a shugaba muhammadu buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar don zaɓe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaben ba tare da barazana ko tsoro ba yayin da najeriya take shirye-shiryen zaben sabon shugaban ƙasa tare da 'yan majalisu harkokin siyasa sun zafafa sosai a lokacin yakin neman zaɓe jam'iyyar apc ta shugaba buhari da babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun yi ta zargin juna da yunkurin magudi farkon wannan satin ne buhari ya buƙaci sojoji da kar su ragama duk wani da yake son ya kawo tangarɗa a lokacin jefa ƙuri'a. kalaman nasa sun janyo kakkausar suka daga babban mai kalubalantarsa tiku abubakar wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a harkokin zaɓe shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu ragowar sojojin amurka a siriya bayin amai ne a lashe ba game da shirinsa na janye dukkanin sojojin amurka daga ƙasar ba canja shirin nake yi ba abin da ya gaya ma manema labarai a fadar white house kenan yan kaɗan ne kawai wani ɗan ƙaramin kashi ne na adadin mutanen da muke da su a cewa trump wato yana nufin sojojin amurka sama da dubu biyu da ke siriya waɗanda suke taimakawa mayakan kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar isis kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murai amurka daga birnin washington dc Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon shekara ɗaya da kuma rushe gwamnatocin ƙananan hukumomi da na tarayya a daidai lokacin da ake zanga-zangar da ta bazu a duk faɗin ƙasar. ina kira da majalisar dokoki da ta jinkirta batun nazarin kundin tsarin mulki don a buɗe kofar amfani da hanyar siyasa wajen tattaunawa mai ma'ana da kuma yin amfani da manufofin kishin ƙasa na gaske a cewar bashir a wani jawabi da yi a daren jiya juma'a wannan mataki nasa na zuwa ne bayan da aka shafa watanni biyu ana zanga-zanga wadda ta watsu a duk faɗin sudan wadda ta biyo bayan karayar tattalin arziki da kuma tashin farashin kayayyaki wanda hakan ya sa aka ci gaba da kiraye-kirayen shugaban kasar mai shekaru 75 da haihuwa da ya sauka daga karagan mulki. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Firimiyan China Liu Hu sun bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar kasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin kasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya yayin da bangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu abin da zan ce shine ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniya ba da daɗewa ba abin da trump ya gaya wa manema labarai kenan a fadar white house jiya juma'a da yake magana ana masa tafin talu wanda babban wakilin china ne wajen tattauna batutuwan cinikayya ya ce mun yi imani cewa hakan ne dai zai faru kuma muna fatan a ƙarshe dai kowa zai gamsu shugaban china Xi Jinping ya bai wa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka. Fararen hula akalla biyu sun mutu a ƙasar Venezuela bayan kuma ga wasu kimanin sha biyu da suka ji raunuka a rangamar da aka yi da jami'an tsaro daura da inda ƙasar ta yi iyaka da ƙasar Brazil jiya Juma'a. Rahotanni na nuna cewa wannan al'amari ya auku ne yankin Grand Sabana a wuraren da Venezuela ta yi iyaka da kasar Brazil a bangaren kudu. To Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko muna tare da wato Ibrahim Abdulaziz da ke Yola a jihar Adamawa. Ibrahim kana ina ne a daidai a birnin na Yola kuma me za ka kara mana bayani dangane da wannan rana ta zaɓe ta yau? yau Mahmud Lalo yanzu haka dai ina mazabar ajiya unit 002 uh, wato rumfar zaɓe da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP a Tiku Abaka kuma zama mataimakin shugaban ƙasa uh, zai zo kada kuri'arsa. a daidai wani lokaci da karfe takwas da yan mintuna agogon najeriya tuni jama'a tun da sun yi sata suke dango yanzu haka suna kan layi yayin da kuma su kansu a jami'an zaɓe suke tantancewa wato za ka zo ka duba sunanka sannan kuma ka je ka kare kwarai yanzu haka da ke zance da kai eh, tuni eh, amma soma kuma bisa ga dukkan alamu nan ba da dan jimawa ba shi dan takarar da adawa ta pdp zai zo ya kare kwarai areas domin na ga su ta fuskacin tsaro da ma kuma yan protocol tuni sun zo domin su share fage kamar yadda aka saba. To Malam Ibrahim a rahoton da ka turo mana tun da farko ka ka bayyana ƙorafe da ake ta yi a shiyarka musamman ma jihar taraba inda aka nuna cewa kamar an ga wasu sojoji suna ta doke-doke da sauransu kuma sun yi yawa idan aka kwatanta da abin da ya kamata a samu eh, a eh, eh, abin da ya shafi kamar yadda ka faɗa lalle akwai wannan bai rasa da irin matakan tsaro da aka ɗauka ganin kan cewa waɗannan jihohi biyu jihohi ke dan fama da matsalar tsaro kama da na boko boko haram da kuma tsananta masu sata mutane da nigar kwada suke ina ga wannan mataki ba rai na nasaba da domin tsaurara matakan tsaro ba amma a nan yola fadar jihar adamawa inda nake kusan aya duk ah, inda muka bincika komai na tafiya walau daga fada jiha da ma kanan hukumomi kuma tun a jiya dukkanin jami'an zaɓe da ya kamata a riga aka tura su sun kwana a can garukan da aka tura su a nan kuma fada jiha ma kawo yanzu dai ba wata matsala da muka samu rahoto. to ibrahim an buɗe rumfar zaɓe da wuri koko an samu wata tangarɗa a nan inda kake. Eh, eh, eh lalle ku kusan a iya cewa inda na gani da inda kuma na dan leka cewa an bude rumfunan zabe kuma wani abun sha'awa eh, mamun lalo shine kan cewa tun ma kafin a bude waɗannan rumfuna jama'a suka zo wato tun da asubahi suka zo suna jiran su da an zaben da su karfi zuwa waɗannan unit din to kusan a iya cewa dai an soma a kan kari eh, a yanzu ba mu samu wani waje kuma da aka ce kawo yanzu da na an zaben ba su isa ba to madalla ibrahim mun gode kwarai da gaske za mu ci gaba da tuntuɓar ka a nan gaba watakila idan mun samu hali muna godiya kwarai da gaske to na gode mamu lalu da ibrahim ka almasi garba to madalla to yanzu bari mu je ga lamid abubakar sokoto a can kudu maso kudancin najeriya inda aiko mana da wannan rahoto dangane da abin da ya shafi shi wannan zaɓe. bisa ga bayanai dai daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar rivers da rundunonin tsaro da kuma jama'a masu jiran kada su a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisa mai magana da yawon hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar rivers mr edith inabo ya shaida min cewa komai ya kammala domin fara gudanar da zaɓuɓɓuka ya ce As far as I'm talking to you now, preparations are almost at 90% plus. Everything concerning the non-sensitive materials. Yana cewa ne kusan mun kammala komai daga tanade-tanaden kayayyakin aikin zaɓe da ma jami'an da za su gudanar da zaɓen a jihar Rivers tuni suka isa sassa daban-daban da aka tura su. Recruitment and training of personnel and deployment they have all been done. ganin muhimmancin tsaro game da waɗannan zaɓuɓɓukan hukumomi sun tabbatar da cewar dubin dubatar jami'an tsaro ne suka tanada domin taka muhimmiyar rawa a zaɓen da nufin cewa ba za a samu tashe-tashen hankula ba aminu faisale shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar bayelsa kuma ya yi mini ƙarin bayani irin shirye-shiryen da rundunarsa ta yi ya ce a takaice abin da 'yan sandan nan jihar bayelsa suka yi muna da wuraren zaɓe fiye da dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da uku kasan bayarsa saboda haka muka yi shirin mutane 'yan sanda fiye da dubu hudu wadda za mu wannan aiki tare da sauran ma'aikatan mu yan tsaro materials ke na na election kuma su kansu ma'aikatan za mu ba su kwarin tsaro eh to game da gaban ruwa wadda ka san shi kansa bayarsa yawancin filin da yau za a ce bayansa ta kumshi kashi 80 bisa 100 da ruwa kuma saboda haka shi yasa muka shiga yawancin kekeniya na taimakawa juna da abokan aiki mu 'yan navy mu kuma da 'yan tsiraron kayan aiki da muke da su na bisa kan ruwa mun tabbatar da shirye-shirye da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro abubuwan nan da suka dara can baya game da kwaco kwati da sauransu wanda duk ma kai haka zan babu amfani saboda an canza yanayin zabe ita ma jihar imo ɗaya daga cikin jihohin da 'yan ƙungiyar biyafara ke addabar jama'a kan tashe-tashen hankula da ma shelar cewar mabiyansu na ƙungiyar ipoc su cewa zaben da za a gudanar ranar asabar da su giladanci shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta imo kuma ya shaida irin shirye-shiryen da suka yi ya ce a don a samu kwanciyar hankali da kuma yin zaɓe tun nasara kuma kowa ya fito ba abin da zai same shi sai muka kara da wani abu guda ɗaya sai muka buɗe ofishin tarayya na wato gudanar da ayyuka yau da gobe wato operation a nan yi da 'yan sanda wanda ya haɗa da 'yan sanda da 'yan sandan ciki da sojoji da civil defense kowa yana nan sannan kuma mun buɗe layuka guda uku na gulo da mtn da kuma airtel wasu 'yan yankin niger delta sun ce sun shirya gudanar da zaben gama abin da suke cewa my name is mr raf namde akajuma we are very set to vote by tomorrow our area obebema ndoni local yana cewa ne sunana musarab akajinwa na shirya tsab domin gudanar da zaɓen ranar asabar na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa musamman a karamar hukuma ta ta andoni da ke jihar ribas kuma yana tabbatar da za a gudanar da wannan zaɓe ba tare da tashin hankali ba ita kuwa wannan ta ce isaac ibetela set and my opinion is that god will bring the good president that will lead us tana cewa ne sunana isaac abilate lalle na shirya zuwa rumfar zaɓe domin zaɓen wanda nake muke so kuma muna fatar mabuwaye ya zaba muna shugaba na gari da zai ja mu tsawon shekaru hudu kuma ya gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankin mu na Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria. To a gaida Abubakar Lamido. To ga dukkanin alamu mun samu mu a jihar Katsina Sani Malumfashi yana kan hanyarsa ta zuwa da ko Koko dai wani hali ake ciki kuma ina kake Malam Sani yanzu haka? eh malam ibrahim wato yanzu duk mutane sun riga sun fara tafiya wuraren da suke yanzu ma tsayuwa na zaka ji wasu masu wuciya da kayan aiki ne na wanda sai da aka gama da na nesa nesa aka ba su. sannan kuma mutane duk sun fara firfitowa kuma don ta fuskar matakan tsaro an yi ingantaccen shiri kamar yadda nazanta da shi kwamishina jiya wanda ya kara karfafa wa mutane a kwarin gwiwa na cewa su fito kana ɗaya jin shi na yanzu. Oh. gaskiya kana jina ko? Eh ware kwa kusan kamar eh ina jin shi ina jin ma mun wannan labarin. Ina ga waɗannan ɗin duk mutane dai sun riga sun fito kuma jami'an tsaro suna diba masu ababen hawa idan za ka zo ka wuce su tabbatar sai ma'aikaci ne kawai zai iya wucewa haka nan da mota ah, kuma bayan wannan mm. ana dudduba kayan mutane wato cikin boot da sauransu mm. kuma wajen masu aiki da yawansu da yake a wurin suka kwana mm. sun riga sun kai wuraren da ya kamata su fara aikin su kuma jira suke kawai a tashoshin nan za matashin ma na wuce wannan su har ma sun bude kayan su a katsina kenan ko daura a katsina kenan ko daura a hanyar daura ma kenan cikin katsina ma dama duk an rarraba masa kayan da yake tun jiya a wurin wato kowa sun je collection center ne inda aka tara kayayyakin nan suka kwana an ba su tabarni kuma akwai generator da aka sanya a wannan waɗannan wurare suka kwana yadda da tashin suka mayar da shi kwamishinan zaɓe zarewa yake ya faɗa mana kuma hakan ne su to malam sani ya batun azamar jama'a da kuma tsaro yawa musamman ma lura da cewa an sami matsalar ɗage zaben a wancan mako mutane sun fito cikin shauki suna eh. zuwa rumfunan zaɓe mm. eh mutane sun fito kan dan hankali kwance musamman ma yadda jawaban da shi kwamishinan 'yan sanda ya ta da kuma su kansu 'yan jam'iyyun guda biyu kowanne suna cewa komai kowa ya kwantar da hankali shi a fito gwamnati ta ɗauki kyakkyawan matakan tsaro na kula da lafiyar ku da dukiyoyin ku haka suke ta faɗi suna suka sa mutane suka je sako-sako suna faɗi har mata ma sun shiga gidajen matan aure suna gaya masu cewa ke kowa ya fito sun muka masu bayanan abinda zai iya hana hannunsu in ma an je dangala abu kamar sa lalle da su man shafa duk an masu wannan bayanai saboda haka kowa hankali kwanci. To, to Malam Saniya za ka gaya mana irin fitowar yanayin fitowar matasa da mata da manya kuma? Um, matasa da yawan su dama sun riga sun fita duk inda ka je yanzu haka matashi nan yanzu ka gashi na nan bisa babur kuma na tabbatar zai je wurin da zai je kada sa ne mata ma kuma dama ka san a Najeriya ma har mata shi yasa ake bi gida-gida su suka fitowa kuma dattawa da yake wannan karan yanda abin ya zumanto duka 'yan arewa ne guda biyu kuma kowa yana ji ya kai shi wannan shi ke kan kujera da shauransu sannan kuma nan inda nake jihar katsina nan ne jihar da ya fito musamman kuma nan wajen daura so duk mata sun fito tsoffi duk suna nan gefen hanya suna jira da kuma inda suke jefa kura suna jira su ga cewa an aje kaya ta shiga layi sannan a fara tantance su su kuma kada kura'an su don abin ma wannan karan sai ya fi kamari musamman eh, da aka katse ce an ɗage wancan abun sai ya kara wa mutane wani kaini ne na cewa to wannan fa ga ra'ayi ba sani ba sabo kowa ya fito kuma a masallacin juma'a musamman kamar jiya duk masallacin juma'a din nan kafin wannan lokacin ma ana ta ana ta bayani almajirai da limamai kuma a wajen hudu ba na sallar juma'a duk an ce musu kowa fa ya fito kada ka ce ba za ka fito ba dan kana da idan ba ruwanka ai duka mutum ne eh. ko ma wane ne zai shiga a'a suka ce ka je ka tabbatar domin duk inda ka samu abu guda biyu kalmar da suke malamai suke faɗi kenan mm. sai ka samu ɗaya ya fi ɗaya duk yadda aka yi ko sun zo kunnan da yake a wasu abubuwa sai ka samu ɗaya ya yi to mun gode ah, mutane suka ce malam sani malumfashi abubuwan da ya kamata to muna godiya kwarai da gaske malam sani malumfashi kenan wakilin mu da ke jihar katsina to ibrahim kamar yadda ya fara taɓuwa tambayar da shi babu lemai dangane da batun matasa mm. da ka tambaye shi ko sun fito wannan zaɓe a wannan karon akwai da dama daga cikin matasan nan wanda sai yanzu kai shekaru 18 ko kuma a dan bayan nan kafin a zaben 2015 ba su kai ba amma yanzu sun kai kuma shine karon farko da za su kada kuri'a mm. ga zina babaji ta aiko mana rahoto daga jos kan yadda suke ji da wannan zaɓe. wasu 'yan najeriya da a karon farko za su kada kuri'a a zaɓe da za a gudanar a kasar sun bayyana farin cikinsu da damar da suka samu na sauke su a matsayin su na 'yan ƙasa Waɗanda na zanta da su sun bayyana mun cewa zarafi ne da za su samu su zaɓi waɗanda suka kwanta musu a rai don samun ingantaccen rayuwa wa duk 'yan Najeriya. A cewar Asiya Adamu duk da 'yan matsaloli da ta fuskanta wajen karɓan katin zaɓe tana cike da farin cikin kaɗa kuri'arta karo na farko a rayuwarta. gaskiya ina jin daɗi ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko in zaɓi ra'ayina in zaɓi wanda nake so a matsayin shugaban ƙasa da sauran waɗanda ake so a zaɓa shi ma abdulbasit umar ya ce shekarunsa ishirin yanzu kuma wannan karo ne na farko da zai yi zaɓe. wannan ne karo na farko da na mallaki katin zaɓe na kuma na yi shiri bana zan kaɗa kuryata. To ya kake ji a ranka tunda za ka kaɗa kuri'anka? Eh to na matukar farin ciki saboda wannan ne karo na farko da zan kaɗa kuryata in kwaci 'yanci na. Maryam Sa'idu kuwa cewa ta yi ci gaba da aka samu a fannoni da dama na rayuwa ya bata sha'awar gudanar da zaɓe a wannan karo. Gaskiya ina jin daɗi kuma ina farin ciki kuma ina alfahari da kaina. wato kina ganin kaman dama ce da zaki zaɓi wanda kike so eh to gaskiya wannan dama ne ma babbar ma zan ce saboda a ce ka zaɓi mutum kuma mutumin da ka zaɓa in dai mutumin kirki ne to shi da za a ce eh ka samu wani dama da opportunity hakan a bangare guda kuwa simi chalom wacce ta yi fatar yin zaɓe a karo na farko ta ce haƙarta bata cimma ruwa ba saboda bata samu katin zaɓe ba ban da katin zaɓe me yasa na je in karba kati din aka ce mu wai ai sunana ba rajista na shi a inec office ba to na dinga tafiya dai na je son biyu son uku na je still ban samu ba to da baki samu ba yanzu ba za ki zaɓe ba kenan an ce wai eh, mutane da basu da pvc ba za su yi zabe ba so dole ne ba zan yi zabe ba yawancin mata sun goma gaskiya ba su samu katin ba sai tsofaffin mutane da sun san ba za su iya siya layi ba su suka samu katin su To yanzu yi kenan gashi za a gudanar da zaɓe ke kuma ba za ki ba. To abin kenan. To amma yaya kike ji a ranki kina jin daɗi? Gaskiya ba ni jin daɗi domin gaskiya abin batan rai ne. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaben da za a gudanar a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To kamar yadda kuka ji a farkon wannan rahoto. A farkon shirin namu da muka eh. bude tashar wa'i eh, inda aka yi batun wato wasu jihohi da idan dan takara ya samu ya lashe su ya kalato wasu kuma daga jihohin ba. Mm. Akwai yiwuwar ya ah, lashe wannan zaben ba. Wannan mm. zabe. Mm. To dangane da haka ne kuma ni ne tattauna da wato dr usman muhammad inda na mai tambayar waɗannan jihohi ne waɗannan kamar kasan abu ne wanda an saba ganin shi a nan kamar siyasar amurka a ce mm. ana kiran shi swing states da wasu jihohi kamar guda takwas ne muhimmai ko eh, da ake cewa an kacci to haka ne to gari abin da dr usman ke cewa so eh, mamun lalo wannan al'amari sai allah amma ga dukkan kididdiga da aka samu jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wayannan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kamar sun samu galaba ne a zaben kwarar ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato kano bari mm. fara da kano tukuna mm. kano tana da jimilan ah, ƙuri'u miliyan biyar da dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari bakwai da arba'in da bakwai wannan kiyashi ne daga inec wanda ta ba mu shi sanda muke neman ƙididdigan wato mai jiha-jiha hmm. yadda suka yi kaduna tana da miliyan uku da dubu ɗari tara da talatin da biyu da ɗari hudu da casa'in da biyu lagos tana da miliyan shida da dubu ɗari biyar da saba'in da ɗari biyu da casa'in da ɗaya to kaga wa'annan jimilan jihohi idan jam'iyyar duk jam'iyyar da ta samu galaba a kan wannan ta samu ko da miliyan uku uku ko a kaduna ta samu miliyan biyu ko uku a kano ko ta samu miliyan biyar ɗin yadda aka yi alkawari ga wata jam'iyya ko kuma ita wancan jam'iyya ta samu galaban wannan miliyan biyar ko kuma ta ci a miliyan uku lagos miliyan shida ne to duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zaɓe. To shin yawan taron jama'a a lokutan yakin neman zaɓe yakan yi tasiri kan sakamakon zaɓe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara? a gani na ni da nake bin diddigan campaign da yadda 'yan takarar nan sukan fito su samu karba ai in na ce maka ya kaɗa yan NACC ya kaɗa su duk da haka amma fa ka sani ba wannan taron ne akan koyi hayan su ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna kasa domin domin ayatar tsoro to saboda haka ba wai taron yuyu ba ne a'a wanda suke da pvc suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani wani nazari daban idan muka dauki tsarin mulkin karba-karba da ake yi wasu na hangen atiku ya dauki peter obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai mika wa al'ummar yankin ibo shi kuma shugaba buhari yana tafiya ne da oshibanjo da nufin mika wa yarbawa idan ya kammala kuma ga dukkan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kwaɗayin hakan wato tsakanin su iba ɗin kenan da yarbawa a iya cewa kenan ha an fara fafutukar wanda zai karbi mulki tsakanin waɗannan kabilu biyu to madalla ni na ji daɗin wannan tambaya tambayar nan yana da nasaba ga cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi na ɗaya kenan na biyu sai mu ɗauki jam'iyyar ɗaya bayan ɗaya idan apc ne ta ci babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddashin shugaban kasa mataimakin sa sun banzo ya yi mai a kasan yarba ce su fito da kansu da kwarkwatan su su zaɓi apc da buhari ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban wannan magana ya faɗa ƙarara saboda haka ba wai magana ce na yanki ta jita ba to in ka duba yanda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa sinibe yake takawa babu shakka in ka haɗa lagos ogun oshin ondo oyo ikiti yadda na ba baka ƙididdiga na gaya maka miliyan sha shida ne da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu idan za su ba da kamar miliyan goma aiko sun yi rawan gani daga can to idan ko suka yi babu shakka muna kallon rawan da suka taka tun daga farkon zaɓe har zuwa ƙarshen ta har su ba apc galaba za mu gani in allah ya ba mu yawan rai cewa su ne za su fito su nemi takara to wannan kenan idan ka koma kuma a ƙasan wato bangaren south south babu shakka south east a dole ne su nemi wannan saboda an ɗauko ɗansu an bada sun za su tashi su ƙaimi a zaɓe shi amma ba su da haɗin kan da su ƙasashen yarbawa ta wanda na daka bayani yanzu su ɓangaren ibo kenan eh, su south east ba hmm. kansu a rarrabe yake saboda haka wannan rarrabuwan kan shi zai fi su idan ba su tsaya tsaye ba tsayin daka a wannan sun nuna inda su. To, Dr. Usman Muhammad kenan a hirarsa da abokin aikinmu Mahmud Lalo. To, a 'yan Najeriya mazauna Amurka ma su ma ba a su a baya ba wajen bayyana tsokacinsu game da zaben na Najeriya ga dai kaɗan daga ciki. Muna dai roƙon Allah a gama wannan zaben lafiya. wanda Allah kuma yake ganin zai ba mu ci gaba shi za a zaba wanda kuma ba samu sun nasara ba a yakuri kawai ba shi goyon baya a gama wannan a samu ci gaba dai kada a samu wani damuwa don koma menene dai a kowane lokaci da aka yi a siyasa ko kuma wani contest dai akwai wanda za su samu nasara wanda kuma ba za su samu nasara ba saboda haka shi kowa ya samu din ba da kanshi kadai zai samu ya zai iya ci gaba da kasan ba in ba da ya samu koyon bayan jama'a ba. To da farko sunana Turat Garba. Ah, na addu'ar wannan zaɓe Allah ya sa yi shi To Muhammad Hafiz Baballa da mu cinye maka lokacin gaba ɗaya bari bari kaɗan tuso mana kaɗan daga cikin abubuwan da muka ji a farkon shirin. To Muhammad ga kanan labaran. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda a wani jawabi da yi wa ƙasar ta gidan talabijin jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya tura jami'an tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar. ta masu haro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin da wani sabon shirin inda za muka da shirin har zuwa sa'a guda domin mu kawo muku abin da ke wakana dangane da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba Muhammad Hafiz Baballe Chubahir Diodene da Calvin jama'a muke cewa assalamu alaikum.